na baya bayan nan dai shine kamun da hukumar ta yi na buhunan shinkafa fiye da dubu biyu da ɗari uku a wani ƙauye da ke kan iyakan najeriya wanda kuma sai da rundunar takwas ta najeriya ta samu agaji daga rundunar sojan najeriya da ke badagiri domin kwato wa'annan buhunan shinkafa da aka jibge a ƙauyuka daban-daban da ke kan iyakokin najeriya da kuma jamhuriyar benin alhaji muhammad ali shine kwantrola mai kula da shiyar seme nasarar da muka samu na kama shinkafa wajen buhu 2,338 wannan abu ya faru jiya da dare kasan su ma shirye suke na daidai kasan gwamnati ta hana shigowa da shinkafa saboda haka suka shirya sai suka fito suna neman mai sa'insa da su saboda sun fito da motoci sun kawo wajen 150 to da na duba na ga a takaice gaskiya sun fi mu karfi sai ne nemi agaji wajen soja na kira CO na Badagiri Barak ya turo man sojoji to ganin sojoji din sai suka tsorata sai suka saki hanya suka shiga wani ƙauye wanda ake ce ma baji to a ƙauyen ne suka je suka fara sauke da kaya so muka zo da muka ga haka sai muka ce mato tunda haka ne sun shiga ƙauyen din mu bi su sau da yawa hukumar ta kwastan na neman goyon bayan shugabanni da kuma mazauna kan iyakokin Najeriya game da dakile ayyukan fasa kwauri to ko wani mataki mataki shugabanni ke ɗauka na tallafawa hukumar alhaji faisal ali shine shugaban al'umma hausawa da ke garin na seme eh kwarai na ce shi mai girma controller lokaci bayan lokaci kan kira mu mutum duk abin da cycle ya fito na cewa ai wa jama'a gari bayani ba a son wannan ba a son wannan kuma muna kiransu, za mu kira su mu zo mu zauna nuna musu cewa ga sako daga bakin gwamnati daga shi mai girma controller ya kira mu ga bayanin da yi ga bayanin da yi saboda haka matsayin ku na mazauna garin nan ku kiyaye kar ku je ku yi abin da za a samu matsala da suna tun dai lokacin da rundunar custom a Najeriya ta fito da dokoki na hana shigowa da kayayyaki musamman ma dai shinkafa da motoci ta kan iyakoki wasu 'yan Najeriya ke zargin hukumar da takurawa al'umma da hana su harkoki na kasuwanci da suka saba da kowane martani rundunar za ta bayar game da da wannan zargi ga dai alhaji muhammad ali to ka ce takura mai takurawa a abin da yake bai da amfani gare ka ai abin da yake da amfani ba mu hana shigo da shi ba yanzu in ka shigo da kayan da aka halatta a shigo da su mun takura maka kasuwanci ba mu takura maka ba amma kayan da kai da kanka ka ba su da amfani yanzu misali wannan shinkafa da ake ta takama da ita ka je su koto ko kebe ka ɗauko buhun shinkafa ɗaya ka ɗauko wannan buhun shinkafa ɗaya kai tuwo ka zai da safe ka matsa gani wa zai narke ta nan za ka ce wannan shinkafar su ƙasar da aka turo muku da ita shekara nawa ta tana can aje sannan wata nawa ya doka aka ɗauko ta daga jirgi aka kawo ta ana saboda ka tsaya ka duba abinda kafin kuma fa ta yi doka ko ce wani abu sai ta duba illarsa don yanzu kaga in ba sama boda ba da muke da skana da Allah taimaka mana da wannan na'urar da take duba tantance kayayyaki duk trailer da ga ta shigo garin nan sai mun sai mun sa ta shiga wajen nan idan ta doko wani abun da bai dace ba za mu gani kuma za mu kama ta. Babin Yajibirin Murai Amurka daga Lagos.